wakan classic na yi shi ne saboda abokina ne kuma ina son wakan sosai kuma ban yi shi da wani manufa ba saboda gaskiya ni ba na yin abu don wani manufa ko kawai dai na yi shi ne saboda ina son waka कहा थे तुम कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया फोन नहीं उठाया क्यों अरे साला मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी इसमें क्या है wakan classic na yi shi ne saboda abokina ne kuma ina son wakan sosai kuma ban yi shi da wani manufa ba saboda gaskiya ni bana yin abu don wani manufa ko kawai dai na yi shi ne saboda ina son waka a cikin halawar soyayya a cikin halawar soyayya मैंने तुम्हें फोन किया फोन नहीं उठाया क्यों अरे साला मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी इसमें क्या है